Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Har da Allah ka san wa zaka aura me take kafin ka aure ta haka ke ma in kya da aiki koya masa sana da wanto cewa mijin shi ma zai zo na rigibin abu saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa na haka ba kawai a haɗu ne a gudu tare tsare tare wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan 'ya'yan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsu yana cin zarafin mahaifiyarsu yadda ke ta yi wulakanta ta su ma za su iya yi saboda sun koya. Mu in za a yi aure a arewa sai a dinga yi ma 'yatan mace nasiya ya kamata mazan nan yanzu a yi ta musu galgadi. in aka zo zancen aure a musu galgali ba mu son duka masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin haska fitila kan batun cin zarafin iyali da bayanansu ke nuni da cewa akwai dalilai da dama da ke zama sanadin wannan zaman. Wakiliyarmu Madina Dauda ta nemi shawarinsu ga matasa da waɗansu ke sallama aure sabili da gudun samun kansu a wannan halin sai lawali Ibrahim Babangida ya bayyana cewa. To har ga Allah ka san wa za ka aura, me take kafin ka aure ta? haka ke ma in kina da aiki koya masa sana da zaman cewa mijin shi ma zai zo yana ribibin aure saboda cewa ba wai ta zama masa damuwa na hakanan ba kawai a haɗu ne a gudu tara tsare tare amma idan ki bar aiki ba sana din ko bayan an yi auren wani abu da ebe ba ko daga zarafin dangin mijin ko kuma daga asalin shi mijin ma rene biyu ba daga bisani ko kuma in yanzu yana da aiki ba a san me gobe za ta kawo ba ya rasa shi gaba to in kana da shi kuma kin ga sai taimaka ta dauki na gidan gaba ɗaya haka kenan na biyu kuma kuma za ku san cewa idan za ku ƙara aure ko kuma idan za ka yi aure ka san cewa irin wa za ka aure din kuma me take da shi kuma me za ta yi offering me za ta yi samun ma ko ban da kai abin da zaka samar din gaba ina ga idan aka samu wannan din kamar zai rage wannan cin zarafin da ake yi bona wanda ake ganin kamar talauci ke kawo shi rashin abu ke kawo shi banda kuma wanda asali wanda haka Allah ya tun da sauran zuciya saboda me idan ana nema musamman irin namun da ba a cika jimawa sosai ko kuma kusancin bai yawa sosai ba za ka ga ba tafiya ake haduwa ba ba a cika fahimta halin juna cewa wani na saurin fushi da ake gaba da sai an zo an zanna tare sai ka ga ana yin aure tashin hankali sai a ce maka yanzu fa sai hakuri sai hakuri ba za ka gane abin da ke gaba sai kun zana ta zagin din zaga ce lalle fa yanzu fa zaman gaba ɗaya hakuri ne ka shukan soyayya ta ƙare gaba ɗaya tun a waje da an yi aure kuma zaman hakuri kai ake da juna kenan To hawa barin ji shawararki ta ƙarshe yaya kike ganin za a iya magance yawan cin zarafin juna tsakanin mata da maza? To, na farko a matsayina na mace hmm. kuma a matsayina na mai rajin kare hakkin mata za a faro shi ne daga tushe kafin a kai ga wurin sayar uwa ta hasana hukuma hmm. za a faro shi ne daga tushe ina ne tushe gida kamar yadda 'yar uwata ta faɗi hakan ne tabbas wannan abu ne da bincike ya nuna cewa dukkan 'ya'yan da suka taso a gidan da suke ganin mahaifinsu yana cin zarafin mahaifiyarsu yadda ke ta yi wulakanta su ma za su iya yi saboda sun koya za su iya yi wa mace ai za su ga a ah, to tun da mahaifi na yi tun da iyaye su ne malamai na farko a rayuwar kowane dan adam kafin kowannen mu ya fita waje ya je wurin malami a makaranta ko kuma ku ka nemi wanda zaka ka ce kai ina son wannan matan hajiya madina da da biyo ni ma zan bi sawunta na abin da take yi hmm. sai da muka yi wa iyayenmu ina son mahaifina abin da yake yi nake so in yi ko ina son mahaifiyata abin da take yi nake so in yi to idan mahaifin nan mai cin zarafin mace ne 'ya'yan musamman maza su ga ah, to mahaifina ya yi daidai ne ba wani matsala ba abin da aka yi masa babu abin da ya faru za su yi su kwana lafiya tunda shi ma ya kwana lafiya sannan idan yar wasu mace ta auri namiji madoki ba za su iya kwatan mata harki ba ki je ki yi hakuri haka ubanmu yayi shi yasa nace za a faro shi ne daga tushe sai na farko iyaye da yan uwa sun tashi tsaye sun kwatan ma 'ya'yan wasu mata 'yanci a wurin mazajensu. saboda na yarjejeniya za a shiga kenan na cewa ba zan ba za miji na aure shi ba zai min duka ba a'a shi namijin ne za su gaya wa ba za mu dauki duka ba shi namijin ne za su jawo kunne har gobe ni da Hassana mun gaya miki har gobe ba a ɗauki ilimin ya mace a arewa a matsayin wani abu akwai waɗanda daga sakandare za a ce ki aure akwai waɗanda ko sakandaren ba sa zuwa saboda haka bakin su bai bude kamar nawa ba in namiji kuma kuɗuban da ake yi an za a aurar da ɗaya a yanzu shi aka yi in za a lokacin da ake aure da 'ya'ya shekara hamsin da ya wuce yana yi bari na bari ki mishi biyayya duk abin da ya ce yana so shi za ki mishi in ya ce zauna nan ki zauna ka ki tashi to da yawa shi kuma ba a mishi wannan yana yi bari na bari na sani da yawa kuma mata yara mata abin da za su dauka kenan to bari in tambayi lawali kafin dawo lawali ana muku wannan hudubar idan kuka zo neman aure yana yi bari na bari gaskiya ga Allah ba a yi gaskiya ba a matsalar da ake samun gaba ɗaya matan kaɗai ake mu nasiha in za a yi aure. Ko ba a muku ba a muku nasihan cewa ku ɗau nauyi saboda ka ku kai ga tauye mata haƙi? ai ina ga matsalar da muke samu gaba ɗaya ni ban taɓa ganin cikin abokai na wanda aka kira kan mashi hudu ba akan ga yadda ya kamata ka zanna da matar ka ba kamar yadda ake yi mata ba dan ba a yaman ba kuma ban taɓa ganin wanda ni raka akan masa gaban iya cewa ba wai yanzu ka sani kaza kaza kaza irin abin da dai ake yi matan da ba a cika mala'in sa saboda haka gazawa ce wannan kenan gazawa ce sosai karar aka haka dan gaskiya to kin gani yarinya za ta je da wannan namu duk abin da aka gaya mata nan za ta ɗauka saboda mai saboda tana so ta faranta wa mijinta tana son shi tana kuma so ta faranta wa iyayenta saboda haka idan ya fara dukan wasu ma ba sa faɗi ba su so ba su bari a sani a gida saboda za su ga idan suka je gazawa je gida kai ƙara gazawa ne ko kuma sun san za a koro su ai abin da ubansu ya yi kenan maman ta ce ni ma haka uban ke min je ki zauna na zauna ban ta saboda haka ki je ki zauna shi cin zarafin mata ba talauci ba ne ba kawai don na san masu kuɗi da yawa da suke yi ba talauci ba ne kawai hali ne kuma menene ya kawo halin sun ga an yi ba abin da ya faru to mun dawo gare ki hmm. eh, eh, hukuma barista hassana bari mu ji shawararki me kike ga ya kamata a rika yi ma waɗanda aka same su da laifin cin zarafin juna tunda kin ce maza ma ana cin zarafin su to kin san an ce ɗa mai uwa murhu baya rasa gayan tuwo mm. wani lokacin manyan nan fa an suka ci zarafi da shi ke ana ganin su manya ne ba a hukunta su kuma ya kamata ne a ce duk wanda ya ci zarafin mace a hukunta shi ko ma shi wane ne ko dan wane ne shi kai ko dan shugaban kasa ne in ya ci zarafin matan shi a hukunta shi in aka hukunta shi wani ya ga an hukunta dan shugaban kasa zai ji tsoron aikatawa to dan shugaban iyo dan shugaban kasa ma hukunta shi saboda ya ci zarafin matarsa belle ni ni dan talaka kagan kowa zai ji tsoro to ba a yin hakan iyayenmu mata ba sa taimakawa tun baga iyayenmu mata na arewa ba sa taimakawa yarinya ta kawo miki kuka sai ki ce a'a ta koma gida ke ma ka ji ka zo da hakuri to yo zamanin ki da na yau ɗaya ne sai kina jira ne sai an kawo miki gawa gida ki zo na ke kada ki ta kuka bai kamata ba kamar yadda ya faɗa mu in za a yi aure a arewa sai a dinga yi ma ƴatan mace nasiya ya kamata mazan nan yanzu a ta musu galgadi in aka zo zancen aure a yi musu galgadi ba mu son duka duka dai ni duk wanda zai taba yarinya na a sunan miji zan dawo mataki zan dawo mataki za ki kwato ta ne ni zan kwace mata yanci domin ba jaka ba ce ban baka jaka ka je kana ta duka ba Abinda ya tafi zai sake dawa domin gobe zaka zama uba Allah cikin nashi zai ya baka ya sai kana nan da rai sai yarka ta yi aure kai maka gan ana mata abin da kai ma'uwarta uwarta zaka ji daɗi a matsayin uba ai ba zaka ji daɗi ba za mu fara ne daga gida a gyara shi yadda ake ma mata nasiya a yi ma maza nasiya in za su yi aure a gero shi daga ƙasa kafin a haura sama in ba an gero shi daga ƙasa ba ko me aka yi aikin banza ne amma ni ina kira da babban murya yau duk yarinyar da aka ci mata zarafi ta fita ta yi magana ta zo fida dukka ministry of justice na kasan nan suna da fida office su je fida office in ya gagare su a jiya za su turo mana nan abin nan a federal level za su to ba kya ganin za a samu mutuwan aure da yawa idan suka yi ta yawo suna kawo kara mijin ya ce ba zai aure su ba gara a kawo karan ba ba gara auren ya mutu ba akan a kawo mana gawakin ya'yanmu. wa yake son a kawo mishi gawan dan shi ko wanda yake son ya haifa ya binne osi na ci yanzu da da mijin ya kashe ta yanzu yana nan a kuje prison aka bar ya'ya amma ba don duna mai suka kwashi yaran nan ba wani hali kike ganin yaran za su shiga dukan safe daban rana daban yamma daban ai gara kashe auren kina nan da rai ki lura da 'ya'yanki akan a kashe ki ya'yanki ba su ganki ba ke riga kin mutu suna wani hali gara kina raye ki lura da su To masu iya magana suka ce abin kasuwa na mai ciniki ne kuma karfe duka karfe ne amma a cikin karfe akwai zinariya da azurfa. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Nan kuma za mu dasa aya kan wannan batu sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na ƙasa a Najeriya da ya gwagwarmaya kwato ma mata 'yanci Hauwa Abdullahi Gambo sai kuma Lawal Ibrahim baban gida ma'aikacin gidan talabijin na Wandala da ke birnin tarayya Abuja da kuma wakiliyanmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya sune ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza baya